وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد wa عليكم ورحمة الله وبركاته kan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wanda yammaci na juma'a 21 ga watan rabi'ul akhir hijiran manzan Allah sallallahu daga makka zuwa madina na shekara ta 1443 wanda ya yi daidai da 26 ga watan nuwamba shekara ta 2021 miladiya muna gabatar da tafsirin mako a cikin wannan masallaci mai albarka masjidu dani da ke namba 39 yakubu avenue yaura daga ladima road angwari mijiyar kaduna a wannan kasa ta mu ta nigeria a jerin gwanan karatun tafsirin mako wannan shine majalisi na ashirin da biyar inda muka karkare suratul mutaffifin yau da izinin Allah za mu tashi a jerin gwanan surorin da ke cikin ƙur'ani sura ta hudu. ita ce suratul inshiqaq inda Allah madaukaki yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو suratul inshiqaq sura ce ta hudu a cikin jerin gwanan surorin Qur'ani wacce ta kunshi ayoyi 25 wannan sura sura ce makkiya idan an ce makkiya surorin da aka sauka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin yayi hijira zuwa Madina malaman ulumul qur'an da malaman tafsiri suna cewa akwai ka'ida guda biyu a wajen saukin aya ko sura nuzulul qur'an imma an yakuna sabadiyan wa imma an yakuna ibtida'iyan ko dai wani abu ya faru sai a saukar da aya ko sura ita ce ake kira sabadiyya ko kuma haka kurun ba abin da ya faru Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da aya ko sura ga manzansa ira da amincin Allah su fara tabbata a gari shi da alayensa shine ake ake kira nuzulin aya aw sura ibtidaiyan haka kurun Allah ya saukar da aya ko sura wannan sura yana daga cikin birin gwanan surorin da suke ibtidaiyan bi ma'ana haka kurin Allah ya saukar ba don wani abu ya faru ba ina fata an gane saboda su ne suka fi yawa a cikin ƙur'ani akan nuzulul ƙur'an sababiyya wa'anda dalili ne ya faru Allah ya saukar da aya a cikin ƙur'ani ko sura ‘yan kaɗan ne a cikin ƙur'ani idan ka ƙiyasta su akan sauran ayoyi ko surori na ƙur'ani ina fata an gane to wannan yana daga cikin abinda malaman ulumul qur'an suka gindaya to wannan sura da surorin da suka shuɗi a baya suna daga cikin surorin da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk wanda ke so ya ga kiyama ido biyu kamar gata nan a gabansa ya karanta wannan sura suratul inshiqaq abinda ake nufi da inshiqaq shine tsagewa daga shaqqa ya shuqqu shaqqan shuquqan inshiqaq bi ma'ana tsagewa idan an ce tsagewa shine sama za ta tsage wannan ranar tashin kiyama kenan shine fadin Allah madaukaki da yake cewa wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami wa nuzila al-mala'ikatu tanzila ranan da sama za ta tsage da gajimarin da ke sama su ma za su tsage wa nuzzilal mala'ikatu tanzila kuma za mu saukar da mala'iku saukarwa wannan surar tana daga cikin surar da abu huraira duk lokacin da zai ja mutane sallah inda zai karanta ta sai ya yi sujjada saboda ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya karanta ta kuma yayi sujjada shine wa idza a alaihimul qur'an layas yasjudun to wannan kaga akwai wajen sujjada to yace duka manzo Allah yake karantar da su wannan sura in dai ya karanta ta a sallah yana yin sujjada saboda haka shi ma Abu huraira in yazo yin sallah in dai karanta ta sai yayi sujjada koyi da wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ne hadisi ya inganta wanda imamu muslim ya rawaito ta a cikin sahihinsa haka imamu nasa'i a cikin sunan al tasa daga abu salama yake ba da labari ya ce anna aba huraira abu salama tabi'i ne kuma yana daga cikin ɗaliban abu huraira ya ce lallai abu huraira fara abihim wata rana shi ne limaminsu sai ya karanta musu wannan idan sama'un shakkat idan sama ta tsage fasaja da fiha sai abu huraira a cikin tsalla sai ya sujjada alamman sarrafa akbarahun anna rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sajada fiha lokacin idan ya tsallansa sai ya ba labari cewa lallai manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa lokacin da ya sallah ko kuma ya karanta wannan sura a cikin sallah ya yi sujjada kaga wannan shi ne a saƙon da malam yake so mu gane har ila yau imamul bukhari ya rawaito daga abu rafi' a cikin sahihinsa Ya ce shi abu rafi' yake bada labari sallaitu ma'a abi hurairata al'atama nayi sallan al'atamatu ita ce sallan magarba ina fata an gane ita ce al'atama fa qara'a idha as-sama'u inshaqqat sai abu huraira ya karanta wannan sura suratul inshiqaq a ciki fasajada sai abu huraira ya sujjada qultu lahu wato abu rafi' yace sai na cewa abu huraira sajatta khalfa abul qasim sai ce fa qultu sai na ce masa sajatta lahu qabla yace shin kai sujada a cikin wannan sura ko kuma wannan wato sallar da kai sai shi abu huraira ya ce sajadtu khalfa abul qasim yayi sujada a bayan abul qasim fala azalu asjudu biha hatta alqahu yace abu hurairah ce ni fa ba zan gushe ba ina yin sujjada in dai na karanta wannan sura har in mutu saboda haka na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yana yi wannan hadisi ma Imam Abu Dawud ya rawaito sa a cikin sunan ɗinsa to wannan yana daga cikin sako na wannan sura cewa sura ce wacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yake so ya ga kiyama ido biyu kamar da ta a gabansa ya karanta wannan sura Allah maɗaukaki sai ya fara da bismillahir rahmanir rahim bismillah fasila ce tsakanin surori wanda malaman ulumul qur'an da malaman tafsiri sun fara wa juna ilimi suka ce to shin aya ce daga cikin ayoyin qur'ani koko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana karanta ta kafin ya karanta kowace sura jamhurin malaman tafsiri da malaman ulumul qur'an suka ce duk lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka masa da sura in zai karanta ta yana karanta basmala banda suratul tauba ita ce kadai ba a samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo karanta wa sahabbansa ya karanta basmala a cikinta ba saboda haka ita ce fasila abinda take rabewa tsakanin sura da surori to bismillahir rahmanir rahim yace idza sama'un shaqqat Allah madaukaki yake cewa a yayin da sama ta tsage wato sama ta farko za ta tsage sama ta biyu za ta tsage sama ta uku za ta tsage sama ta hudu za ta tsage sama ta biyar da shida ta bakwai za ta tsage dukkansu kuma kowace sama akwai mala'iku da ke cikinta cike take da mala'iku shi sa hadisin abu huraira wanda imamul bukhari da muslim suka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa affatis sama'u wa hiya ahqqu an ta'uffa ma fiha mawdi'u qadamin illa wa fihi malakun yasjudu lillahi ta'ala yace sama na kugi kuma ta cancanci ta yi kugi saboda babu wuri a sama daidai da tafin kafa face akwai mala'ika yanayi yi wa Allah ibada na sujada to Allah madaukaki yace wa yawma tashaqqaqu samau ranan tashin kiyama sama za ta tsage idan ta tsage rana da watannin su ma za a narkar da su yadda kake ganin kankara yana narkewa idan an sa shi a cikin ruwa ko Allah ce wa jumi'a shamsu wal qamar za a hada rana da wata saboda a lahira yanzu lokacin lahira ne wata da rana kuwa Allah ya samar da ita ne a duniya kuma a duniya za ta kare shi sa Allah ya ce wa 'yan aljanna la yarawna fiha shamsan wala zamharira An aljanna ba za su ga rana a cikinta ba haka kuma sanyi zamharira shine sanyi da ke fitowa a duniya asalinta huci ne na wutan jahannama saboda jahannama ta kai karan wailun wurin Allah cewa wailun ta cika zafi a cikinta saboda haka tana neman alfarma a wurin Allah a ɗaga mata ƙafa a ba ta dama da izinin da za ta dinga numfashi sai Allah ce to ya ba ta izini duk shekara ta yi numfashi guda biyu numfashi na farko shine zafin rana idan ana zafin rana to numfashin wutan jahannama ne ke sa rana ya yi zafi sai kaga ga ko'ina ka bi kana jin zafi shi sa sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce iza shidda al-harru abridu bis-salah idan aka samu tsananin zafin rana to ku jinkirta sallan azhar kar ku yi ta karfe daya sai ce fa inna min shiddatil fi jahannam saboda tsananin zafin rana yana daga cikin huci na wutar jahannama kaga wannan kenan na biyu huci na biyu numfashi na biyu shine lokacin sanyi naka ga ana wato sanyi hucin nan da wutan jahannama yake yi to daga wutan jahannama ne sanyin da gaji yana bugowa to shi yasa Allah ce la ya rauna fiha shamsan a aljanna ba za a ga rana ba wala zamharira aka wannan sanyin da ke kadawa a duniya kaji mutum ya takuru ba za ka ganta ba a cikin aljanna ina fata mun gane wannan shi ne Allah madaukake ce wa yawma tashaqqaqu sama'u ranar da sama za ta tsage wa nuzzilal mala'ikatu tanzila za mu saukar da mala'iku saukarwa saboda a lokacin mutane da aljanu duk suna ƙasa dabbobi mala'ikun sama ta farko idan sun sauko sai su zagaye mutane aljanu dabbobi mala'ikun sama ta biyu sai su zagaye mala'ikun sama ta farko idan suka sauko na uku kuma zai su zage na biyu na hudu sai su zage na uku na biyar sai su zage na hudu na shida sai su zage na biyar na bakwai sai su zage na shida Shi ne wa nuzzila al mala'ikatu tanzila sai Allah ce al mulku yawma idin al haqqu mulki na kafaita da isa na wannan ranan ta tabbata ne ga Allah mai rahama wa kana yawman 'ala al-kafirin asira Allah ce rana ce mai tsanani ga kafiri wa yawma ya'addu adh-dhalimu ranan da azzalimi zai ga tsiyatsarsa ya kulu ya laitani ittakhadtu ma'a ar-rasul sabila zai ce ya kai cansa da ya sani ya bu manzon Allah sallallahu alaihi sallam. ya wailata laitani sai ce ya kai cansa ya halaka lam attakhid fulanin khalila da ya sani bai riki wani aboki ba laqad adallani an zikri ba'da isba'ani ya batar da shi daga bin dokar Allah da bin Qur'ani da bin ambatan Allah bayan gaskiya ya zo masa sai Allah ce wa kana shaytanu bil insani khadula shedan ya kasance mai zubar dan adam ya daura dan adam akan abin da yake rudar da shi kuma ya biye masa ya halaka shine Allah ce al 'Yau maizin ba ba'dhum li ba'd aduwwun illa illar muttaqin masoya a ranar tashin kiyama za su zama makiya juna sai wanda tsoron Allah ya hada su soyayya a duniya ne kadai ba za su yi asara ba to wannan rana shine a rabbuka wal malaku saffan saffa a ranan ubangijinka zai zo alhali mala'iku sun yi sahu-sahu wannan sahun kenan waji a yau ma'izin bi jahannam Allah ce za a zo da rutan jahannama wannan ranan yau ma'izin ya tazakkarul insan ranan an adam zai gano kurakuransa wa anna lahu zikra wannan tunawan ba zai masa amfani ba ya kulu sai ya ce ya laitani qaddamtu li hayati sai ce ya kai cansa da ya gabatar da alkhairi lokacin da yake duniya a wannan ranan ba za ta yi masa amfani ba saboda ba a fafe gora ranan tafiya to shi ya riga ya riski kiyamar shine manzon Allah sallallahu alaihi ya ce yace yu'ta bi jahannam Ranar tashin kiyama za a zo da wutan jahannama ma saba'una alfi halaf tare da mala'iku dubu saba'in ma'a zimamin Ko wa ma'a kulli zimamin na alfi malakin ya ha, linzami za a zo linzamin da ke rike da wutan Nama dubu saba'in so dubu saba'in 4.9 biliyan mala'iku da ke rike da wutan Shi ne wa zatul jahimu liman yara za a kaɗo wutar jahim ga wanda zai gani to wani zai iya cewa kai ni ma na so na kiri ba zan ganta ba Allah ce la tarawunnal jahim wallahi sai kun ga wutar jahim thumma la tarawunnaha aynal yaqin Allah ce wallahi kaga thumma litartib wa litarahi wa tartib wallahi sai kun ga wutan jahannama ido idanuwan ku dinnan kiriki kowa sai ya gani kowa zai gani. to shine manzo Allah ce mala'iku dubu saba'in tana jinsu su suna janta tana jansu su suna janta kuma kowa sai ya hau kanta ya wuce saboda wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya babu wani a cikin ku sai ya hau kan siradi kan siradin nan wutan jahannama ne ƙasa, kowa zai gilma kanta Allah kuma ya ce ya riga ya sa hannu ya hukunta wannan abun sai ya faru ranar da sama za ta tsage gabaki ɗanta gajimarin da ke ciki za a ɓaɓɓarka su saboda gajimarin nan ruwan nan da kuke gani a ciki ruwan yake fitowa kuma a ciki akwai mala'ika da ake kira ra'adu haka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ce tsawa shi kuma aikin da yake yi shi ne zai buga abin nan ɗin sai ka ji ta yi walƙiya far sa'annan kuma a ciki kuma sai a buga sannan sai ka ji tsawa ya buga har Allah ne ba bashi umarni shi sa Allah ce afara aikumul ma allazi tashrabun wai jama'a ba ku ga ruwan da kuke sha ba anzum antum anzaltumuhu min almuzni am nahnu almunzilun Allah ce ku kuka saukar da wannan ruwan daga giragizai kaga a cikin giragizai ke fitowa am nahnul almunzilun Allah ce ko kuwa mu ne muka saukar da ruwan law nasha'u laj'alnahu ujajan falawla tashkurun Allah ce da mun ga dama wannan ruwan ke saukowa daga sama ku ji shi da zaki babu ruwan da ya kai shi zaki da zamzam da fishi ina fata an gane Allah ce da mun ga dama sai mu mai da shi mai gishiri me yasa ba ku goje mana inji Allah to ranan saman nan za ta tsaki. wa azinat li rabbiha ta bi izinin ubangijinta shine wa azinat li rabbiha ta bi izinin ubangijinta wa huqqat ay huqqa laha an tattabi'a awamir Allah ta cancanci ta bi dokar Allah saboda ne Allah yana ba ta doka ya ba doka a farko kuma yanzu ya bata doka da ai a haɗi suke da sama da ƙasa a haɗi suke kana taratsan ففتقناهما الله يجي داء أهدتك في مكرا باسو شيني قل أتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وقدر فيها أقواتها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض كيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم التي قل كجاوى الأمة يا محمد sallallahu alaihi wasallam takfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayn yanzu za ku cewa wanda ya halicci doron ƙasa a kwanaki biyu ka rabbul alamin wanda yayi wannan aikin fa shine ubangijin talikai sai Allah ce ne waja'ala fiha rawasiya min fawqiha Allah ya sanya a doron ƙasa duwatsu a matsayin tiraku da doron ƙasa. wa baraka fiha Allah ya yi mata albarka wa qaddara fiha aqwataha Allah ya tsara hanyoyin cin abinci a doron ƙasa tun kafin ka zo duniya aka tsara hanyoyin cin abinci qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin shi ma a kwana biyu idan aka hada hanyar arziki da ka gani a doron ƙasa cikin kwana biyu Allah ya bude hanyoyin arziki duk a duniya idan ka haɗa biyu da shimfiɗa ƙasan ya zama na hudu ne Allah ce fi arba'ati ayyamin a kwanaki hudu biyu nan da biyu wancan sai aka samu na kwana hudu Allah ce sun mastawa ila sama'i ai sun makasa da ilar sama sai Allah ya yi nufi zuwa ga sama wahiyar dukhanun saman hayaki ce faƙala laha sai Allah ce wa sama walil ardi ga ƙasa kuma itiya kai sama kai kasa ku zo min aw'an karha kuna so ko ba kwa so qalata sai sama ya kasa suka ce ataina qa'iina ya Allah ga mun zuwa cikin biyayya gare ka Fa asamawa sab'a samawatin fi yawmayn sai Allah ya tsara sabbai guda bakwai a cikin kwanaki biyu shine wa qadahunna sab'a samawatin fi yawmayn wa awha fi kulli sama'in amraha kowace sama sai Allah ya mata wahayi ababan da ke ciki da mala'iku tsarin da Allah ya kowace sama wa zayyana as duniya ad-dunya bi masabiha ita kuma saman duniya sai muka kawata ta da fitilu su ne wa'annan taurarin wa hifdha sa'annan kuma a matsayin kariya da aljanu shine ana jifan su ma'ana yula kamar yadda Allah ce wa hifzan min kulli shaifanin marid kariya ce daga dukkan wani kankararren shaytani ko yasamko la yasammauna ila al-mala'i al-a'la wa yuqzafuna min kulli janib duhura wa lahum azabun wasif illa man khatifa al-khatafata fa'atba'ahu shihabun aqib shine Allah subhanahu wata'ala ya sanya shi a matsayin yula da ake jifan su da shi shine wa adhinat li rabbiha wa huqqat ita saman ai istama'at li amri rabbiha ta saurari umarnin da ubangijin ya bata shine wa adhinat li rabbiha wa huqqat ai laha an tuti'a amrahu ta cancanci ta yi wa Allah biyayya saboda mai baiwa ce ga Allah saboda Allah ce wa in min Allah madaukaki ya ce a da sama da ƙasa da mutanen da ke ciki gabaki daya kowanne zai zo wa Allah a matsayin bawa shine ce in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم qiyamati farda. da mala'ikun da mutanen da aljanun da dabbobi kowa zai zo gaban Allah a matsayin bawa a wannan rana shi ne Allah maɗaukaki ya ce wa azinat rabbi ha wa hukat ta bi izinin da ubangiji ya bata Allah ne ce ta tsage ta tsage an gane duk mala'iku da ke ciki suka sauko shine sai ce wa idhal ardu muddat kuma a yayin da ƙasa aka shimfiɗa ta هو الذي جعل لكم الأرض ظلولا فامشوا في مناكبها وكلوا بالرزق وإليه النشور Allah ce huwa allazi ja'ala lakum al-ardha zalula Allah shine wanda ya sanya muku ƙasa ya shimfida muku ita am shufi kibiha. ku shiga cikin sassanta ku nemi arzikinta saboda Allah ya riga ya shimfida arzikin a cikin kwanaki biyu duk wani arziki da ke duniya Allah ya shimfida shi ne a cikin kwana biyu ukulu lirrizqi Allah ce ku ci daga arzikinsa wato anan min at ce anan ma'ana kadan da arzikin da Allah ya ba ya zuba a duwan kasa shine duk wanda yake samu a kadan ne aka ya masa wa ilayhi nusu. kuma tayarwa ga Allah subhanahu ta'ala take ina fata an gane sa'an din shine ce allazi ja'ala lakumul arda mahdan وسلك لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون الذي جعل لكم الارض مهدا الله شيني وندي شنفدا muku kasa shine kamar inda yace was-samaa banaynaha bi'aydin wa inna lamusi'un sama mun gina ta da karfinmu aidi anan bi ma'ana quwwa saboda nazari ne na ada ya aidan ma'ana kala yakilu kailan ya yabi'u bai'an saboda haka ada anan ba ana nufin hannu bane ana nufin mai alkuwa wasa was a balinaha Haji aidin sama mun gina ta ne da karfin mu shine wancan dokar da Allah ya bata itiya taw'an am Shi ne Allah ce wal arda farashnaha kasa kuwa mun shimfiɗa ta ne sai Allah ce fa ni'mal mahidun madalla da masu irin wannan shimfiɗa. Allah yayi aiki ya yaba aikinsa shine fa qadarna fa ni'mal muka tsara madalla da irin tsarin Allah kaga Allah shine ta aike da irin wannan yayi aiki ya yaba aikin saboda ya cancanci ya yaba aikin saboda waye yayi suna Allah allazi na kull shai. aikin Allah wanda kowa kyautata aiki to Allah ne wannan tsarin ina fata an gane to kaga anan ya nuna akan cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya shimfiɗa mana doron kasa, shi ne ya ce wa izal ardu muddat ƙasa an shimfiɗa ta ai busifat wa furishat wa wusi'at an shimfiɗata, ta an faɗaɗata. ta Allah subhanahu wa ta'ala yadda ya shimfiɗa sama da gairi amalin taraunaha ba tare da wani ginshiki da muke gani ba haka ƙasa ma ya shimfiɗata. ta duwatsu aka kakkafa su aka sanya su a matsayin turaku aka cire kogi suna fata an gane da bishiyoyi da sauransu duka Allah ya shimfiɗa wa'annan saboda akwai arzikin ɗan adam a ciki shi ne ce wa alkat ma hawa ta takhallat ƙasa ta amayo da abin da ke cikinta wata takhallat ta huta da abin da ke cikinta su ne ne kan adam yau mai ya kurju na minin ajidasi sira'an ta annahun ilanu su biyu ranar da mutane ke fitowa daga kaburrukansu da gaggawa kai ka ce suna gaggawa zuwa ga kufaifai da suke bautatawa a duniya kaga anan Allah subhanahu wa ta'ala yana magana akan cewa ita ƙasar ta amayo abin da ke cikinta shi ne mutane da ke ciki kowa yana fitowa zai tadda aikinsa a gabansa liyahmilu auzarahum kamilatan yawm alqiyamati wa min auzari ladina yudilluna an sabili wa min wa ladina yudilluna bi ghairi ilm ranar tashin kiyama Allah subhanahu wa ta'ala ce liyahmilu auzarahum hamilatan ala zuhurihim ranar tashin kiyama mutane za su ɗauki lodin ayyukansu yau kiyama a bayansu kowa a cikin nan zai ɗauki aikinsa kana fitowa da kabari zaka ga aikin da kai a gabanka yana jiranka Shi ne wanda maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake wani zai dauka kaman fensir irin wannan fensir Allah ka sa mu cikin su wani zai dauka kaman wannan mic wani zai dauka kaman masallacin nan wani zai dauka kaman anguwar rini badarawa angon sarki angon kanawa wani zai ɗauka kaman kaduna wani zai ɗauka kaman nigeria wani zai ɗauka kaman nigeria ghana togo benin wani zai ɗauka kaman duniya gwargwadon saɓan allah mutum a duniya gwargwadon yadda mutum zai lauda kayansa da kuma wanda mutum ya yi dalilin ɓatansa idan ka zama dalilin ɓatan wani ko ka ɗaura shi akan wani abu na ɓata kai ma duk abin da ya na ɓata za a baka shiyar to wannan shiyan Allah ya ce zai ɗaura. za a daura masa a bayansa a wannan ranar saboda haka zai fito ya tadda wannan aikin a gabansa gashi nan yana jiransa Shi ne mu'uminai suna fitowa ta su ce haza ma wa adanar rahman wa sadakal mursalun Mu'uminai za su ce wannan ranan ne alƙawalin da Allah mai rahama yi mana kuma annabawa sun yi gaskiya sun ce kiyaman nan za ta tsaya a sunan yin umar fara ganin ta to shine Allah madaukaki yake cewa wa alqat ma fiha ƙasa ta amayo abin da ke cikin ta ai ma fi batniha min al amwat ababan da ke cikin ta na matattu mutanen da suka mutu za su ta fitowa kaman fari a cikin ta wata ai tabbar abin da ke cikin ta shine mujahid bin jabar da sa'idu bin jubair da qatada as-saddusi suka ce wa adnad li rabbiha wa huqat ay alqat ma fi batniha min al amwat wa takhallat minhu ta fitar da abin da ke cikinta na matattu ta kubuta daga su a tana cikin ƙasa ne ko duk za ta amayo da su shine sai Allah ce ya ayyuhal insanu da kai dan adam innaka kadi'un ila rabbika kadhan a mulaƙi lallai kai mai tafiya ne zuwa ga ubangijinka tafiya na ayyuka za ka riski Allah imamu abu dawud haffayaliki a cikin musnadinsa ya naƙalto hadisi ingantacce daga jabir ya ce 'Kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jibrilu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce mala'ika jibrilu ya ce masa ya Muhammad ya kai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ish ma shi shi'it fa innaka mayyitun ka rayu gwargwadon rayuwarka dole sai ka mutu wa ahib wa ahbib man shi'it fa innaka mufariquhu kaso wanda kaga dama dole wata rana sai ka barsa wa'mal ma shi'it fa innaka mulaqi ka aikata abinda kaga dama kai fa riskan ubangiji ne sai ka riski Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu duk wanda yake son ya kaunaci haduwarsa da Allah Allah zai yi lale maraba da haduwa da shi wa man kariha liqa Allah duk wanda yake ya kyamaci haduwarsa da Allah kariha Allah liqa'ahu Allah shi ma zai kyamaci haɗu da wannan mutum wannan magana manzo Allah yayi shi ne a gaban Nana Aisha sai abin yayi mata bambara kai sai ta ce ya rasulullah kulluna yakrahu al-maut ya ma'aikin Allah kowa a cikin baya son mutuwa kaga inda ta fahimci maganan kenan ko ai sai ka mutu zaka haɗu da Allah kuma akwai wanda yake son mutuwa akwai wanda yake so ya mutu shine sai manzo Allah ce laysa alladhi tazhabina ilai ba fahimta ki ga wannan hadisin ba haka hadisin yake nufi ba sai ce idan mutum ya zo mutuwa za a nuna masa maksaucinsa in mutumin kirki ne zai ga masaukinsa aljanna sai ya kaunaci ya mutu saboda ya san abin da zai tadda a lahira ko sai Allah ya kaunaci haduwarsa da shi in kuma aka zo cire ransa in mutum mutumin banza ne za a nuna masa makomarsa a wuta sai ya kyamaci mutuwar sai Allah ya kyamaci haduwarsa da shi abin da ake nufi kenan an gane ai kowa yana kyamata me mutuwa baya so ya mutu kuma sai ka mutu za ka shiga ne aljannan kuma kowa yana so ya shiga aljanna amma kuwa ba wanda yake so ya mutu kuma ba yanda za a yi ka shiga aljanna sai ka mai sai ka mutu an gane kuma ba wanda zai haɗu da Allah sai ya mutu shine zai haɗu da ubangiji shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mala'ika jibrilu ya gaya masa wannan magana to malaman tafsiri akan wannan gaba kamar irin su wato al'aufi yanda na kalto ta daga abdullahi dan abbas akan cewa ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqihi sai ce ta'malu amalan talqa Allah bihi khairan kana aw sharra zaka yi aiki alkhairi ko shari wanda zaka hada Allah zaka hadu da ubangijinka da shi bi ma'ana kai faɗan adam kai ne haɗuwa da ubangiji ne yanzu ko a gaba Da kafin ka zo duniya an tsara ranan da za ka mutu da kuma dalilin da zai sa ka mutu ajalinka kenan ko abinda zai zama dalilin mutuwarka an rubuta shi tun ranar da ka ta rana ɗari da ashirin a cikin mahaifiyarka kana cikin mahaifiyarka aka tsara maka wannan takdir al'umuri ka na rayuwarka ka baki daya har da an tsara a wannan lokacin Allah madaukaki ya ce fa mulatihi zaka haɗu da Allah to mutumin da zai haɗu da Allah ta ina kuwa zai ci gaba da barna zai ci gaba da saɓa wa Allah zai ci gaba da shirka zai ci gaba da yin ababen da zai sa Allah ya yi fushi da shi sai Allah ya ce fa amma man uti kitabahu bi yaminin kaga wanda aka bashi littafinsa ta hannun dama fasaufa yuhasabu hisabin yasira da sannu za a yi masa hisabi mai sauki ai sahalan ila ta'asirin za a mai hisabi mai sauki babu wahala ai la yatahaqqaqu alaihi jami'u da daqa'iq a'malihi ba za a bibi dukkan aikinsa ba shine fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa yaqulu ha umqra'u kitabiya duk wanda aka bashi littafin sa ta hannun dama sai ce ku taya ni karanta littafina. zai juyo yana cewa jama'a ku taya ni karanta littafina inni zanantu anni mulaqin hisabiya ni ina da yaƙini wannan anan bi ma'ana aikana inni tayankantu ni na samu yaƙini anni mulaqin hisabiya zan samu hisabi mai sauki Allah ka samu cikin su sai Allah ce fa huwa fi 'ishatin radiya shi kuwa a wannan lokacin yana cikin rayuwa yaddadda shi ne Allah maɗaukaki ya ambaci wannan imamu Ahmad ya naƙalto hadisi ya fitar da shi a cikin musnadinsa da isnadi ingantacce daga nana aishatu Allah ya ƙara yadda a gare ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man nuqish al-hisab uziba duk mutumin da Allah ya bincike shi a hisabi sai ya azabtar da shi me yasa kai kaza me yasa baka yi kaza ba me yasa ka bar kaza me yasa baka yi kaza ba manzo Allah ce duk wanda Allah ya masa irin wannan tambayar to sai Allah ya azabtar da shi qalat sai na Aisha ta ce fa sai na ce wa Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam afalaysa qala Allah ta'ala ah, ashe ka Allah ya ce ba fa sawfa yuhasabu hisaban yasira sannu zai samu hisabi mai sauƙi ba qala sai manzon Allah ya bata amsa laysa zaki bil hisab wannan ba hisabi ake nufi ba walakin zalika al wannan bujurowa ne a ma mutum wa uribu ala rabbika ko saffan shine a bujuro da mutane sahu sahu ga ubangijinka wanda Allah madaukaki yake cewa idan an bujuro da dan adam shine yake wa wajadu ma'amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada za su tadda ayyukan da suke a gaba gare su kuma Allah ba zai zalunci bawansa da kai ba to ba wannan ake nufi ba bujurowa kenan a bujurowa da mutum aikinsa irin a nuna maka aiki shine abin da ake nufi da wannan aya fa amma man utiya kitabahu bi yamini sawfa yuhasabu hisaban yasira za a dan bujiro mai ayyukansa shine abin da ke fara fito wannan abun fili hadisin Abdullahi dan Umar dan Khattab wanda imamu al-Bukhari da Muslim suka rawaito zalla ce mumini Allah zai kira shi zai shelanta mai ranar tashin kiyama fulanu bin fulanu wani dan wani sai ce labbaika ya rabu wa sa'adai na amsa kiranka ya Allah ina neman taimakonka sai Allah ce mai udunu matso sai ya matso Allah ce matso sai ya matso matso sai ya matso sai ya zo gashi ga Allah ba wanda zai ji tabbata Allah zai mai sai Allah ce adilta kaza a duniya kayi barna iri kaza sai ce iya rab ya Allah yayi sai ce amilta kaza kayi kaza sai ce iya eh, rab ya Allah ya yi. Allah ya fara zakulo mai laifukansa manzo Allah ce sai ya yi sadu da ga shi kenan ai wuce kawai sai Allah ce sattartu halaka fi dunya na suturta ka a duniya ba wanda ya san kana irin wannan sabon Allah wa ka al-yawm yau haka ma zan suturce ka yanda na mutu a asiri a duniya ba san kana irin wannan sabon ba yau ma haka zan rufa maka asiri ka tafi na yafe maka sai ce ammal kafir wal fasiq wal munafiq wal mushrik yace kaga mushriki kafiri munafiki sai Allah ya shelanta fulanu bin fulan wani dan wane sai ce labbaika ya rabb wa na amsa kiranka ya Allah ina neman taimakonka sai Allah ce la labbaika wa la Ba bazan amsa maka ba kuma bazan taimake ka ba kaga mumini ai in yana saban Allah a boye yake a duniya ko kuma baya so a gani shine manzala ce wal ismu ma haka fi nafsika karihta an yaffali alaihi nas laifi shine abin da ke maka tsayi a zuciya in kana yi baka so ka ga wani yayi baka so ka ga wani ma ya ganka to shine sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to shi kuwa kafiri ai daga dara yake yi ko fasiki ma daga dara yake saban Allah ya ce mun cuta ai abin da za a yi ko kana da karfi kai abin da za ka iya aga daga dara yayi ko to yadda yi a duniya daga dara haka Allah zai tona mai asiri sai Allah ce karirta kaza ba kai kaza ba sai ce iya eh, rabbi eh, ya Allah yayi Allah ya da zakulo masa da su yi ne sai manzo Allah ce sai Allah ya ce wa mala'iku a kama shi a sa mai littafinsa ta ina hagu a zaharihi kenan sai a sa mai littafinsa ta baya shine wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya amma ba a bani littafi na ba walam adri ma hisabiya balle in san inda ya koma maqda bi ma'ana balle ya san ina ne makomarsa shine yace ne ya laitaha kanat al kai canta kai wa hukunci da kanta saboda haka shi sa a wannan Allah zai tona mai asiri sai ce ma mala'iku a tafi da shi sun mafi silsilatin har'uha saba'una zira'an fasrukuhu ce a zo da kata zira'i saba'in a ɗaure shi innahu kana la yu'minu billahi al'azim yi imani da Allah mai girma ba wala ya'uddu ala ta'amil miskin kuma mai kuɗi ne Allah ya azarta shi da dukiya yana da kuɗin da zai taimakawa talakawa a cikin Hanginsa ma akwai waɗanda suke talakawa ne fitik suna buƙatar taimako ya kasa taimakonsu ya kasa faɗaitar da ɗan uwansa su taimaka musu saboda haka falaita lahul yawma ha huna hamim a yau ɗin nan bai da komai sai wato tafashashen ruwa wutan jihar shi shine zai za a jefa shi sannan kuma ba yi da wani aboki wanda yake kudu kud da zai zauna kusa da shi zai ebe masa cewa wutan jahannama za a jefa shi Allah ka kiyashe mu Allah ka tsare mu kaga wannan shine isharar da Allah subhanahu wataala yayi ishara akan cewa zai tafi sai ce wa yanqalibu ila ahlihi masrura zai juya zuwa ga iyalansa cikin farin ciki suwaye hurun ain matarsa na hurun ain yana sana jiransa a cikin ne aljanna saboda haka zai juya yana farin ciki saboda me zai je ya tadda iyalansa aljanna na jiransa Shi ne Allah madaukaki yake cewa a wa yanqalibu ila alihi masrura yanqalibu bi ma'ana ay yarji'u ila ahlihi fil janna zai koma zuwa ga iyalansa a cikin aljanna haka imamu qatada as-sadusi imamu bahaq suka fassara wannan aya kamar yadda imamu ibnu kathir ya ambata masururan ai farhan yana cikin farin ciki mughtabitan bima a'tahu Allah yana jin dadi da abinda Allah subhanahu wataala ya bashi a cikin aljanna kamar yadda wato imamu at-tabari ya fassara wannan aya cewa ga yadda Allah subhanahu wa ta'ala zai ma wato mumini zai yi farin ciki kuma kafin ya shiga mala'iku za su ce salamun alaikum bima sabartum ni'ma uqubata amincin Allah ya tabbata a gare ku madalla da ƙarshen gidan da ka samu aljanna kuma mala'iku su ba su musu rakiya har zuwa ƙofar aljannansa wasiqal ladina taqaw ila rabbahum ila jannati zumara haka Allah madaukaki ce Allah zai raka zai sa a raka wato waɗanda suka ji tsoron Allah zuwa ga aljanna mala'iku ne za su raka su har zuwa aljanna wato zumaran bi ma'ana jama'atan jama'atan kungiya kungiya wa'annan turfin in sun tafi wa'annan ma za su ana bin su ɗaya bayan ɗaya Allah subhanahu wata'ala zai sa mala'iku suna raka su har sai an zo ba za a buɗe aljannan ba hatta idza ma ja'uha wa futihat abwabuha ina fata an gane wato suna tun kafin su zo za su fara jin ƙamshin aljanna tsakaninsu da aljanna shekara ɗari biyar an buɗe suna jin ƙamshin tun kafin su zo kamar kai ne a ce an maka wata liyafa kafin ka zo kana jin ƙamshin aka ji ce in bature ne zai ce aroma is so inviting eh haka zai ce ma eh wato ƙamshin kai Allah Allah zaka ji ma yana kul yana haɗe miyau saboda ne abinda da zai tadda abin da Allah ya ajiye a aljanna shine ce wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa talazzu ayun wa antum fiha khalidun wa tilka jannatu allati uridtumuha bima kuntum ta'malun lakum fiha fakihatun kathiratun minha ta'kulun da ce lakum fiha fakihatun kathira kayan marmari a cikin aljanna suna da yawa wanda Allah ya tattala muku a cikin aljanna Allah ka kai mu aljanna kuma ka samu daga cikin wa'anda za a haɗa su raka su har zuwa aljanna firdausi tare da manzanni da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yanayin lokaci za mu tsaya a nan idan Allah ya raya mu insha Allah a majalisi na gaba sai mu tashi akan wa amma man utiya kitabahu wara'a zahrihi ya yad'u subura wa yasla sa'ira Allah ya kiyashe mu da wannan subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk an ba da dama in akwai tambaya in babu kuma insha Allah za mu takaita sai mu yi sallah na'am eh, yana cikin karatu shi ma ne ya yi ibada muke koya eh. shi abin da ya zo a cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza azzana al mu'azzin qulu mithla ma yaqul idan ko idza sami'tum al mu'azzin faqulu mithla ma yaqul idan kuka ji labin na kiran sallah ku faɗi kwatankwacin abin da yake faɗi banda hayya shi ne aka ba da zaɓi. illa dai yace Allahu akbar kuma ku ce Allahu akbar Allahu akbar har zuwa kace in yazo hayya ala sala kana da dama kace hayya ala sala ko kace la haula wala quwwata illa billah duk wanda ka faɗi sunna ce tabbatacciya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hayya ala falah kuma kace hayya ala falah ko kuma kace la haula wala quwwata illa billah in ya ce Allahu akbar ka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah ka tsaya la ilaha illallah shikenan sai ka ce raditu billahi rabban bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula sai ka karanta salatu ibrahimiyya sannan sai ka Allahumma ta hadhihi da'wati tamma salatu qa'ima ati muhammadin wasila har zuwa kashi manzo Allah ce duk wanda ya karanta ta halat lahu shafa'ati yawm alqiyama ni da kaina zan je gaban Allah in ce a bani ce kan wani a gaban Allah halal ne ya samu ceto na na'am na'am a'a wannan kuskure ne ba a cewa sallallahu alaihi wasallam sai dai ka ce ashhadu anna muhammadan rasulullah in kai wannan kai bid'a saboda ba shi manzo Allah ce kai ba wasu ma suna kara in aka zo la ilaha illa sai ka ce haqqan la ilaha illa Allah muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh yawanci suna yin haka amma wannan kuskure ne saboda ba shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai ba kuma mutane suna wasa da bid'a bid'a fa sharrinta takan hana mutum shan alkausar ba ka musulmi amma a ranar tashin kiyama wallahi ba za ka ci alkausar ba dan hadisi ne ingantacce sama da wato ruwaya talatin da bakwai suka zo akan bala'in da ke karkashin wato bid'a akan alkausar haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yuzakanna aqwaman min ummati zanga ana wasu mutane a cikin al'ummata ga alaman alwala tattare da su har in juya in kalli mala'iku ina cewa halummu ilayya hau min ummati ku dawo da su cikina wa'annan al'ummata ce amma ana koransa daga cikin mabiyana sai mala'iku su ce a tadiri a hadasu ba'dak shin ka san me suka sa'a suka kirkiro bayan kabar duniya kad ghayyaru wa baddalu sun canza sun juya addini ba yanda ka koya musu suke yi ba wannan dalilin an kada su sai mazala ce suqan suqan ay bu'dan bu'dan a tafi da su a tafi da su a nisantar da su kaga bid'a ya hana mutum shan me shi sa mazala ce kullu bid'atin dalala saboda duk abin da zai yana kashin alkausar ai kai asara kuma manzo ce ma'uhu abyad min al-laban ruwan da ke cikin al ce yace yafi nono hakari sai ce kuma wa ahla min al-asal yafi zuma zaki wa aniyatuhu adadin nujumu fi sama adadin kofin da za a sha wannan ruwan al-kawthar bishi yace adadin taurarin da ke sama kaga manzo Allah ya siffanta ko kuma ya ce shi aka ba harun a asanihi Allahu fil janna wani tafci ne Allah ya bani a cikin aljanna ranar tashin kiyama shine zan ga an kori wasu daga cikin al'umma ta an hana su ta dalilin bid'a to shi yasa bid'a ka cewa wannan karama ce a'a bid'a bid'a ce kai ka nisance ta Allah shi da mu na'am a wannan ba daidai ba ne shi ne dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da Allah baya saba alƙawari amma ba za ka karanta innaka kala tukhliful mi'ad ba Allah baya saba alƙawari an gane yawa na'am na'am na'am eh lallura mutane suna yi wa lallura gurguwar fahimta kalma ce ta malaman fikihu malaman usulin fiki idan an ce lalura shi ne abbarura abinda ake nufi da abbarura shi ne wanda in babu shi ba aka iya rayuwa ba yanzu misali idan aka ce ruwa mutum zai iya rayuwa ba ruwa zai iya ba ko abinci idan aka ce abinci mutum zai iya rayuwa ba abinci kaga su ne barura amince matsalan wata bukata shine hada hajiyat kenan wata bukata za ta taso wannan bukatar ta zama ta sa ka kayi wani abu shine abin da ake nufi da hada to mutane sai suka kasa fahimtar bukata da kuma lalura lalura shine in ba ka yi shi ba ba ka iya rayuwa ba ba amma in ka ci haramun ba ba za ka iya rayuwa ba ko za ka iya rayuwa za ka rayu kaga ko cin haramun bai zama maka lalura ba an gane saboda haka ne manzo Allah ce man tarka shay'an lillahi awwadahu Allah bima huwa khairun min duk mutumin da ya bar wani abu dan Allah to Allah sai ya musanya mai abin da yafi wannan abin alkhairi wannan abin haramun ne ko sai ka bari to in Allah da Allah zai kawo maka halal wanda zai gamsar da kai kuma zai baka arziki amma an ka ce a to ai ya zami dole je shikenan da uzuri a gaban Allah ana fata an gane shikenan ka don ku fita da kanka duk wanda ya bar wani abu don Allah to sai Allah ya musanya mai mafi alkhairi kawai shi wannan to duk wani abu da Allah kuma ya ce a yi in ka yi shine zaman lafiyar ka, in ko ka ƙi za ka ga consequences muna karatu da wasu ɗalibai bayan sallan asuba muna magana akan biyayya ga iyaye zan kawo mana misali ne da kuma haƙƙin a taimaka wa iyaye sai da na gama bayani na ce cewa ga illar abin da zai haifar maka saboda karatu ne ka gaban ibnu qayyim magana ibnu qayyim ne muka zo kai shine sai wani ya ce malam wallahi na ga wannan abin da karantawa yanzu sai ce malam na samu wa'ansu 'yan kuɗi ne cikin azumi sai mamana ta ce min sai mata man gyaɗa na ce ba wani man ni waya zan siya ya ce ka yi ta yi da ni na ce ba wani man gyaɗa ni dai waya ta zan siya saboda ina da bukatar waya ya ce wallahi malam na siya wayan ina kwanci kwana uku da siyan wayan kawai na farka ne kawai na sa fi sai dai na ga wayan sai na ce to uku ba ta farko kenan da sa yake gaya mana na ce to ukuba ce ta farko kaga ya sake layi ko sai Allah ya abin nan ɗayan kuwa ya ce shi kuwa dubu talatin ya kashe wa babarsa ya ce malam from nowhere mutumin ban san shi ba ya kira ni kawai ce in turo account number ina ya ce sai ga miliyan uku ya turo mu ke malam dalilin mikewa a gidanmu yanzu duk gidanmu ne nake ɗaukar ɗawainiyarsu ya ce wallahi wannan dalilin hidiman ne ya ce kuma last ɗinsa kenan amma ya hana kansa ya yi mata hidima ba da lafiya ne aka kai ta asibiti ya ce last ɗin kenan aka caje su abin shi bai da shi ya ce ɗauko ya bada ya ce yana da bukatan kuma amma ya hana kansa ya bada ya ce da ya ce Allah ya ga ka kuma ya ga abin da ka yi sai ya gode wa aikin kai musan ya maka mafi alkhairi to haka kai ma idan ka bar wani abu don Allah to Allah sai musanya maka mafi alkhairi in kuwa kaki sai Allah ya kare ka da wannan abu kuma ba da wani uzuri da za ka gaya wa Allah gobe kiyama Allah ka shirya da mu na'am baji bashir an amsa tambayar to shi kenan eh Allah ya samu dace Allah kuma ya ba mu iko gyara ɗabi'unmu ababen da muke karantawa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba duk abin da zai zama tarnaki tsakaninmu da ubangiji muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya kame hannunmu kada ya ba mu ikon aiwatar da shi duk abin da zai kai mu zuwa ga yadda Allah da samun aljanna muna roƙon Allah da tsarkaken wato sunayensa da sufofinsa ya ba mu ikon aiwatar da wannan aiki kuma ya karɓa mana a matsayin ibada shugabannin da Allah ya azabta mu da su muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya tausasa zukatansu ya kinsa musu tausayi da kuma hangen nesa da ba su ikon si abin da zai amfanar da mu da su da baki daya mu gudu mu tsira ga baki daya mu kuma Allah ya ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokan Allah ba akwai wasu bayan Allah da suka ce a sa su cikin addu'a suna da wa'ansu bukatoci nasu da wa'anda suke neman a wato aiki da makamancin haka dukkansu wanda ma ba su faɗi ba Allah ya fi mu sanin bukatocinsu Allah muke roƙa da sunayensa tsarkakakku da sufufin su maɗaukata ya dace da su wannan alkhairi duniya da lahira wanda zai zama musu sharri wanda kuma su ba su san da haka ba Allah ya musanya musu da mafi alkhairi wanda kuma zai zama musu alkhairi Allah ya sada su da wannan alkhairi ya sa su amfana da kuma al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk